na na'budu wa na sai to wa kake so mu yi bauta wa kake so mu bauta ubanka wa kuke so mu bauta wa wai wa kuke so mu bauta ma wa kuke so mu bauta wa afa ghayra allahi a a'budu ayya قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله عمي أعبد أيها الجاهلون Allah ce wa Allah kul ya musu afa gairar lahi yanzu wani Allah ne wadda ba Allah ba ta amuru ni kuke murtana a abudu ayyuhal jahilu ya ku jahilai ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل أفغير الله كتي كيما قال قيامسو شين ونن الله نه wadda ba Allah ba ta ni kuke umurta na a abu in bauta masa ayyuhal jahilu ya ku jahilai sai Allah ce wala qad uhiya ilaika hakika kai manzo Allah mun muka wahayi wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi ma annabawan da zo gabanin ka. la in asharakata Lallai in ka hada Allah da wani la ya batanna amaluka wallahi kin ka zai baci kuma idan aikin ka ya baci wala takunanna min al-khasi zaka rabu cikin yan wuta Allah an ga manzo Allah haka ina ni ina kai ina ni ina kai manzon Allah ce masa in yi shirka aikin sa zai baci to ni kuma ba kai kuma ba shirka ba shine laifin da Allah ya faɗa karara bai gafartawa mai shi har abada Qur'ani إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله للي الله لا يغفر baya gafara sam sam sam sam sam sam har abada an yi shiraka shi a haɗa shi da wani bai gafara ga wanda ya mutu bai tuba ba amma wa yaghfiru ma duna zalika Na. to eh to alhamdulillah babban dama muhallu shahid din na san mutane sun ji a inda yake cewa akan iyaka na abudu ma'ana yana maimaita iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wato yana nufin cewa akan wannan ake saka shi gaba kenan So da farko dai mutane abin da nake so da Allah su fahimta ya ja waɗannan ayoyi tare da sawa a ja masa ayoyin amma har ya fassara waɗannan ayoyin duka ba mu ji inda aka ce annabi ma ba na son taimakonsa ba babu wannan so saboda haka mutane ana juya musu hankali ana juya musu tunani shi yasa sarki zaki muka so tun farko malam Idris ya yadda a zauna da shi akan wannan kadiyya din wala idan da ya yadda an zauna da shi akan wannan mas'alar anan ne zai tabbata cewa ba zai iya kare kansa daga waɗannan ba duk wani surutun da zai kawo a gefe babu wata aya guda ɗaya da zai kawo a cikin alkur'ani wanda take ɗauke da fassarar annabi ma bana son taimakonsa ko ko annabi ma bana son taimakonsa babu aya ɗaya daga cikin alkur'ani da take tattare da wannan fassara babu mm. saboda haka yana juya hankalin mutane iyaka na wa iyaka nasta'in fassaranta kenan annabi ma bana son taimakonsa ka duba tafsirul qurtubi bai fassara a haka ba tafsirul tabari bai fassara a haka ba fathul kadir na al-imamu shaukani bai fassara a haka ba zadul masir na ibnul jauzi bai fassara a haka ba ma'anil qur'an bai fassara a haka ba tafsirul alusi bai fassara a haka ba safwatu tafasir bai fassara a haka ba ibnu kathir bai fassara a haka ba ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur bai fassara a haka ba Hmm. tafsirul sawi bai fassara a haka ba tafsirul jalalaini bai fassara a haka ba eh. tafsirul bagawi bai fassara a haka ba kai dukkan wani tafsiri da ka sani a duniya nan babu wanda ya taba fassara irin haka hmm. saboda haka ina mamaki yadda wato malam Idris yake kokarin ya karkatar da hankulan mutane ya nuna musu cewa wai akan iyaka na abudu ne ake samun matsala da shi ba akan iyaka na abudu bane kai kanka da kake faɗan haka wallahi ya kamata ka karyata kanka ma'ana in akwai wani a gefe ma da yake faɗan haka ko ya yadda da haka ya kamata ya koma kuma ya karyata kansa yanzu iyaka na abudu mutanen gidanka gaba ɗaya ba sa karanta iyaka na abudu kana nufin cewa ba su yi imani da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba kana nufin musulmin garinka ba sa karanta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da suna fada da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kuma shine za su zo su su karanta kuma suna fada da ita Hmm. kuma ba su yi imani da ita ba kuma shine za su karanta ta a sallah ba su yadda da ita ba kuma suke karanta ta a sallah wannan wani irin tunani ne wai me yasa ake rikitar da hankulan al'umma ne me yasa ake juya musu wannan fa addinin musulunci ake addini baya son yaudara ana maganan annabi sallallahu hmm? alaihi wasallam cewa ko annabi baya baya bukatan taimakonsa to a so ya tsaya kan iyakar kuma iyakar abudun nan babu musulmin da ya motsa akai ba wanda ya ja akai da eh, da gaske babu hmm. babu wani musulmi da yake ja in ja akan iyaka na wa iyaka nasta'in na jumla ta musulmi baki ɗaya hmm. duk wanda zai tashi ya maka sallah so biyar a rana wallahi yana karanta iyaka na wa iyaka nasta'in alal aqalli so biyar alal aqalli iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a kowane rana sai ya karanta so biyar kuma ina tabbatar maka shi kansa wanda ya faɗi wannan magana wallahi tun kafin ya zo duniya ana karanta iyyaka na'budu wa na nasta'in shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ana karanta iyyaka na'budu wa na nasta'in amma ina mamaki ina mamaki wannan ka inna lillahi Allah ubangiji ka shiri al'ummarka Allah ka shiri al'ummarka so saboda haka duniya ina tabbatar mata ba akan iyaka na abudu bane akan cewa annabi ko annabi ma bana son taimakonsa wannan ita ce jumlar kuma ita ce muke batu akan su'ul adabi ne wa manzon Allah Rishin ladabi wa annabi ne wannan. Ba yadda za a yi ka raba wannan da cewa rishin ladabi wa annabi. Wato sarki zaki, um, idan muka ɗauka kafin ya faɗi haka, ai ya faɗi wa wa'yansu daga cikin bayin Allah wanda suke da matsala da shi ko yake da matsala da su. wanda shi a wajensa bai yadda da waɗannan bayin Allah ba yana ganin su ba mutanen kirki ba ko wani abu makamancin haka. So a cikin wannan lissafin sai ya saka annabin a ciki. To, hmm. alal akalli sarki zaki, gwanda dama-dama ma da ya lissafo wa'inda yake ganin su da kima. Idan hmm. ya gama lissafi wa'inda yake ganin su da kiman sai ya bijiro da annabi to watakila waɗansu za su kyautata masa zaton cewa yana nufin to waɗannan annabi ma ba a nemi taimakonsa akan abinda Allah ne kaɗai yake ɓanta da shi ba to ina ga waɗannan. Tunda kaga waɗannan su kansu ya musu kyakkyawan zato amma kuma ya faɗi wata magana a kansu ina so mutane da Allah su fahimci wannan magana na farko sannan abu na biyu a jikin wannan magana din akwai yiwuwan wasu su fahimci maganan nan a bisa wannan fiska ta cewa ai wato yana ƙoƙarin ya nuna wa mutane dai in har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ba a nemi taimakonsa akan waɗannan wurare ba to ina ga waɗannan so abun tambayar ita ce mu duba da kyau mu kalla yanzu bacci kaga bacci wannan sarki zaki malamai akwai waɗanda suka hukunta bacci a matsayin idan mutum yayi kawai alwalarsa ta warware malamai waɗanda suka yi ishara da haka sun ɗauki wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya lissafo bawali da bayan gida sai ya saka wannan baccin a ciki jero baccin a cikin wannan bawali da bayan gidan shi ya ba su daman su hukunta shi ma baccin yana warware alwala da Allah mutane su fahimci wannan maganar da nake faɗa sosai mm. sannan ɗauki hukunci na abin da shafi doki lissafo doki da Allah maɗaukakin sarki ya yi a jerin jaki da alfadari shi ya sa wa'insu suka dobi wannan suka haramta doki saboda an lissafa shi a cikin jakuna da kaza So, wato abin da nake so mutane su fahimta a nan, wato da a ce alal aƙalli waɗannan bayan Allah da ya lissafo su cikin waɗanda yake kyautata musu zato masoyansa ne waɗanda kuma yake kallon su a matsayin mutanen kirki ne to sai ya jefo annabi a ciki ko a wurin ma